Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatahu. Sunana Yusuf Al-Shabab, mawaƙi ɗan Nijar, eh, wato zan ɗan yi tsokaci kan wannan cece kuce da ake ciki, dangane da abin da ya shahi wasar 'yan ƙasar waje a Nijar. To, gaskiya lamari abu ne wanda ya kai ya ishi 'yan ƙasa wanda ya daɗe yana ci ma 'yan ƙasa tuwo a ƙwarya. wanda ba 'yan ƙasa ba su kankansu su kaɗai a'a hada mu mawaƙan cikin gida abu ne wanda ya daɗe yana ci mana tuwo a ƙwarya ba zancen hasada ba ko zancen ƙyashi ake yi wannan a'a shi kishin ƙasa wajibi ne kishin ƙasarka wajibi ne kishin ƙasarka wajibi ne kishin 'yan ƙasarka kuma wajibi ne babu inda za ku ga ana fifita ɗan wata ƙasa fiye da ɗan ƙasa in ba Nijar ba. a kowace irin fuska idan mawaƙi ne kai ba a son ka inda ɗan ƙasa ne kai an son ɗan feyi etaranji fiye da kai idan ɗan fim ne kai ba a son ka an son ɗan wata ƙasa fiye da kai idan ɗan kwamedi ne kai ba a son ka a Nijar an son ɗan wata ƙasa fiye da kai ina za mu Nijar kullum a wannan rayuwar 'yan Nijar mu mun kasa ganewa kullum mu ne aka baro baya kullun dangane da wannan samun rauni a wannan bangaren ma kaɗai ana yi mana gori kullun cikin gori ake yi mana, ba mu ci gaba ba ba mu waye ba ba mu da wani celebrity a duniya ba mu da wani wanda aka san da shi a fannin mawaka fannin yan balo fannin yan comedy babu inda wani a ce ga wani dan Niger international ya yi suna wannan ya samu asali ne da mu mu muke bakin cikin kanmu da kanmu zaka ga a matsayin ka na ɗan Nijar kana kallo in mawaƙi ne kai sai a ji a ɗauko ɗan mawaƙin wata ƙasa a zo a bashi miliyan goma miliyan ishirin a zuba mishi kuɗi ya zo ya yi wasa kai a matsayin ka na ɗan ƙasa ko san san mil ba za a iya ɗauko ka ba ka zo ka yi wasa wannan ci gaba ne ko ci baya a ce har lalacewa ta kai Nijar duk sallah sai an gayyato 'yan wata ƙasa a zo a zuba musu miliyoyin kuɗi su zo su yi wasa ga 'yan ƙasa suna kallo masu yin haka kuma har su buga ƙirji su ce suna kishi Nijar? Wannan abu ne wanda ya kamata a ce gwamnati ta duba wannan al'amari a tsaya a yi satalin a diba wannan al'amarin ba ci gaba ba ne fa ci baya ne fa idan aka tashi sai a ce Nijar ta riga kowace ƙasa a Afirka fara fina-finai amma kuma Nijar ce baya a ɓangaren fina-finai Nijar ta riga kowace har Afirka a fara harkar waka ko harkar raf amma kuma Nijar ce baya to dan Allah dan annabi ba ku tunani ba ku nazari da wannan al'amari mu kullun komi sai dai mu gani ga wasu babu wani mawaƙi wanda ya suna international ko dan balo ko dan komedi ko dan fim a ce wannan dan Nijar ne ku kullun sai dai ku zama mu muna biyan wasu ba dai a ce ana biyan mu ba ku koya ma 'yan ƙasa kishin ƙasa tun farko Nijar tun asali ne ba a koya ma 'yan ƙasa kishin nasan nasu ba masu gidajen rediyo suna da laihi masu gidajen tele suna da laihi su kan kansu manyan namu suna da laihi waɗanda suke jagoranta haraka kilcir na Nijar haraka a hannun ku take ku sa doka in dai kuna kishe 'yan ƙasa ku sa dokar da dole dole sai an dama da 'yan gida mana a ina ne aka ce ko a musulunci ka son ɗan wani fiye da ɗanka ka fi son ɗan ƙasa wani fiye da ɗan ƙasa ka a ina ne aka ce a yi wannan abin wata aya ce ta ce ka so ɗan wani fiye da ɗan ƙasarka ka so ɗan wani fiye da naka a kishi ne 'yan Nijar ba mu da kishi 'yan Nijar mu muke bakin cikin kanmu da kanmu ma mu muke tauye ƙasanmu da kanmu ban taɓa ganin ɗan Nijar mawaƙi ɗan Nijar wanda aka ɗauki miliyan guda ba aka bashi aka ce gashi wani ya ɗauki miliyan guda ya bashi amma nan dan wata ƙasa zai zo dan najeriya zai zo a ɗauki miliyan goma miliyan ishirin a bashi a ɗauki motar naira miliyan goma wasu har gidaje ake ba su cikin Nijar wani dan Nijar aka doka aka taba doka gida na miliyan goma ko na miliyan biyar aka bashi da suna ɗan ƙasa ne ya ci gaba to 'yan Nijar mu ne ba mu son ci gaba masu gidajen rediyo yanzu sai kaga kuga in suna talla in suna sa waƙoƙi talla in eh, an ba su talla wani butik butik ko talla wani entreprise za ku gani waƙoƙin etaranje suke ɗokowa suna sa suna talla da su ba su ɗoka waƙoƙi 'yan Nijar su sa a matsayinka na ɗan ƙasa in ka ɗauko ka ce ka kawo waƙa ka gidan rediyo ka ce a riƙa yi maka talla sai a ce sai ka riƙa ba da kuɗi sai ka ba da kuɗi Gasa can kuma suna ɗaukar waƙoƙin wasu suna sawa kyauta ba su ma san su ba wannan bakin ciki ne ko suke da 'yan ƙasar Nijar ko kowai son ci gaban 'yan ƙasar Nijar ne suke yi haka masu gidan tele idan ka ɗauki waka ka kai gidan tele bidiyon ka kace a sa sai a ce sai ka ba da kuɗi a tsuga maka kuɗi amma haka muke kallo muna gani suke ɗauka bidiyoyin 'yan wata ƙasa suna sawa gidan tele kyauta ba su ma san su ba shi ma wannan ci gaba ne ko ko ci baya haka masu harkar gayyace gayyace na harkar wasa eh, lokacin sallah haka sai su ɗauko mawaƙi miliyan goma miliyan uku miliyan hudu miliyan biyar ɗan wata ƙasa a yanzu ya wasa wai a matsayinka na ɗan Nijar kai sai dai ka ci alfarmar baƙo wai ka zo a raɓa ka ka yi wasa ba wai baƙo ba ne zai zo ya iske ka a cikin ƙasar ya raɓa da kai alfarmar kai a matsayinka na ɗan ƙasa ya yi wasa a cikin ƙasar kai a san shi wai kai ne za ka rabu da shi wai a matsayin ka na ɗan ƙasa wannan ci gaba ne ko ci baya ne wannan abun Allah wadda ne abin takaici ne wanda in aka tsaya aka yi nazari ba haraka ba ce ta ci gaba kwata-kwata ake yi a Nijar. Ban taɓa ganin mawaƙin da aka ɗauki miliyan goma ba aka bashi miliyan ɗaya ma a ce dan Nijar ne wannan da su ne ya ci gaba waɗancan waɗanda kuke bibiya ba da haka suka fara ba in kuka ɗauki shekara 15 20 da suka fara ba su iya komi ba su ma sanne sanne ne suka iya suka koyi abin kuma saboda an nuna musu kishi ana sifortan su ɗari bisa ɗari cikin ƙasar su shi yasa suka ci gaba har kuka san su ku kuka zo kuna ɗaukar su kuna kawo su suna wasa me yasa mu 'yan ƙasa ba za a dafa mana ba saboda mu ma mu ci gaba idan ɗan Nijar ya ci gaba sunan Nijar za ta ɗaga sunan Nijar za ta ci gaba ba shi kaɗai zai ci gaba to 'yan Nijar bakin ciki muke nuna ma kanmu da kanmu ko mu so ko kanmu so mu da kanmu an ba mu san kanmu in banci yanzu da matasa suka fara wayewa kullum ana bibiyan mu ana muna gori ana cewa ba mu san komi ba ba mu da komi ba mu da mawaka ba mu da 'yan balo wanda aka sani ba mu da artist ba mu da comedian ba mu da 'yan fina-finai iya wannan gorin ma mu mu da shugabanninmu da duk waɗanda suke da wani mukami a cikin wasu harakar gwamnati ko harakar kilcir bai isa ba ya zama musu wa'azi wannan abin dubawa ne abin Allah wadda ne wannan abin takaici ne kana kallo a matsayinka na artist ɗan ƙasa a je a ɗauko artist na wani etaranji a zo a bashi miliyan goma miliyan ishirin a bashi motar miliyan goma miliyan ishirin kai kana kallo haraka siyasa haka in ta tashi haka haraka bukukuwa haka haraka komi ba a son 'yan ƙasa an hisu a ɗauko shi eh, ina gani a wannan niger alƙibla a cikin jinin dan niger ne take dan niger bai son nashi ɗan Nijar bai son nashi bakin ciki ne mu ya hana mu ci gaba bakin ciki da mu. ku ɗauki kuɗi ku tallafa ma ɗan ƙasarka in mota ya sayi in gida ne kana kallon shi a cikin gidanka a cikin ƙasa zai ci abincin nan in ka ɗauki miliyan goma ka ba ɗan Nijar a cikin Nijar zai kashe miliyan goma nan a ciki zai yi wani abin da in kai baka ƙaru ba sai wani ya ƙaru cikin 'yan ƙasa. kuma ƙasar ka sai ta ƙaru amma ka ɗauki miliyan goma miliyan ishirin ka ɗauka ka ba ɗan wata ƙasa ya ɗauka ya kai ƙasar shi kenan wannan ci gaba ne Allah dai ya kyauta wannan abu ne wanda ya kamata masu kilcir harkar kilcir su kan sai sun tsaya sun yi tunani in ho Niger ta ci gaba dan Niger ya ci gaba ho Niger ce ta ci gaba ta yaya za a kawo canji yan gidajen rediyo sai an sai sai an yi aiki tare da su yan gidajen tele sai su nuna kishi Niger masu harkar kilcir waɗanda aka wakilta a harkar kilcir na Niger dole sai sun ɗauki kwakwaran matakai an tusa ma yan ƙasa ra'ayin nasu dole ne sannan ne za a samu cigaba shugabanninmu kuma muna kira gare su su duba wannan al'amari wa gori da ake yi mana kullum ana zagin mu mu ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu san komi, ba koko ba mu ba mu da artista wanda suka ci gaba ba mu da mawaka ba mu da yan fina-finai ba mu da yan comedy wanda suka ci gaba gori kullum dare da rana ana mana shi su ne suke su ne sila su tana su ne sila wannan gori da ake manijar to saboda haka iya gwargwado mu mai iya harakar waƙoƙi kuke so na dandali harakar rap ne muke so hip hop ne ake yi harakar waƙoƙin dandali waka aure waka siyasa na rantsa da Allah da za a yi gangami kowace jiha ta Nijar a ce a tattaro mawaƙan da ke ciki waɗanda suka ƙware na rantsa da Allah ba ƙananan mawaƙa za a samu ba in a harkar waƙoƙi kuke so harkar fina-finai ake yi akwai 'yan fina wanda sun ƙware goyon baya ne da ba su da in harkar waka kuke so waƙoƙin aure ko waƙoƙin siyasa ko waƙoƙin suna akwai waɗanda sun ƙware a cikin wannan al'amari wallahi dama ce ba samu ba ba su hito ba ne duniya ta gansu saboda ba a ba su dama ba to saboda haka dole 'yan ƙasa sai sun tashi mu wannan mawaƙan matasa da suka taso suna wannan ƙorafi wallahi abin ya kai musu ne su kan kansu sun sani ne abin da yake ci ma duk wani ɗan Nijar tuwo a ƙwarya ne saboda bayan da ya iya Allah da ya kyauta